ma hassata a hassar mumini sannan Allah ya kwadaitar da mumini ala tawakkuli ala Allah akan su dogara ga Allah domin idan mutum ya dogara ga Allah zai samu saukin rayuwa saboda in ka jingina ga Allah baka ganin laihi ne to idan baka ga laihin Allah ba duk abin da ya maka kana ganin daidai na ka gamsu da wannan kaga zaka ji saukin rayuwa saboda haka Allah ya kwadaitar da mumini cewa su dogara ga Allah faƙala Allah allahu la ilaha illahu allah babu abin bauta da gaskiya sai shi wato la mujida wala mu'dima ba mai samar da arziki ba mai samar da rashi sai allah kawai wala yati bi shay'in ba mai iya zuwa da wani abu ya samar da wani abu bil wujudi cikin halittu illa wa sai allah kawai wa huwa al'amirun nahi kuma shine mai ba da umarni kuma shine mai hani to idan Allah ya tabbatar da wannan cikin zuciyarka ka gamsu cewa allah shi ka samawa allah shi ka rasawa ba mai zuwa da wani abu in ba allah ba babu mai anshewa in ba allah ba mai bayowa in ba allah ba kuma ka yarda allah ke ba da umarni shi ke ba da hani to babu shakka idan ka yarda da wannan zaka ji sauƙin rayuwa wa alallahi ga allah falai tawakkalin mu'minuna lalle mu'minai su dogara ga allah subhanahu wata'ala fi imtisala amrihi wajen bin umarni ne a wanta haya an haye ko wajen hannuwa ga hani ne wato wala ya kafo aƙibata shayin kada su ji tsoron mummunan ƙarshe ga wani abu min dalika na dogaro ga Allah kada ka dogara ga Allah ka ji tsoron wani abu na iya samun ka nan gaba na sharri don ka dogara ga Allah kakka ji tsoron wannan ko menene kakka ji tsoro ne walau inda ka walau kana hunaka shay'a su'a aqiba da a ce nan wurin akwai mummunan ƙarshe lama a amarahumullahu bi shay'in da Allah bai umarce su da wani abu ba wala na wala ma nahawa da Allah bai hane su da wani abu ba saboda haka duk abin da Allah ya ce ayi jama'a ku kwantar da ku cikin natsuwa ku yi wannan abin babu mai iya hanawa babu mai iya azitawa in ba Allah ba duk wanda mai shiri ya iya shiri duk wanda ya kware da shiri ne ba zai iya hana ka samu abin da Allah ya rubuta ka samu ba duk wanda mutum ya iya dubara da minahici ba zai iya samar da kai abin da Allah bai kaddara ka samu ba saboda haka wa Allah ga Allah fale ya tawakkalil mu'minu muminai su dogara ga Allah ya Allah bai ismika al'adam wa riwanika al'akabar Allah ka ƙara mana dogaro gare ka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka makiya da mahasada na cike da na waje Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su abinda duk suka shirya Allah ka mai sai gare su ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu na amanu ya ku masu imani ku dogara ga Allah ku sani inna min ku wa ku aduwwan lakum ku sani lalle cikin matayenku da cikin ku kuna da makiya fa hadaruhum ku ji tsoron su ai ku ji tsoro an tudiwa kada ku yi musu da'a fi takhallufi an alkhairi ga yin jinkiri ga alheri duk wanda ya hana ka kai alheri mutumin nan makiyinka ne kowa ya hana ka alheri mutumin nan bai kaunarka domin idan an ka je lahira babu abin da za a samu ya na mutane in ba alheri ba sheri babu abin da zai kawo ya an je ranar lahira saboda haka cikin matayen nan naku da ɗayanku akwai aduwar da ku makiya daga cikin ku ji tsoron su ku bi su wal hijira kuma ku ji tsoron su kada su hana muku hijira li kuma alaihim saboda tausayin ku gare su don kuna tausayin su tausayin su kashe hana muku yin abin da Allah ya ce ku yi wai sabbibu lakumar hasarata kubura su zama sanadiyya hasara babba gare ku bil akhirah ranar lahira fata da ku shiga fi jumlatul magaboni na cikin jumla wa'anda an ka fara saboda haka kada ɗaya su hana ku yin alheri kada mata su hana ku yin alheri kada aboki ya hana ku yin alheri in dai alheri na duk wanda ya ce hana ku shi ka ku yadda da shi Yi ruwa ana ruwaitowa an na annaba da rijalin aslamu lalle wasu mutane sun musulunta min ahali makka daga cikin mutanen makka wa aradu an yi yuhajiru ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun kai niyyar ya yi hijira zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa mana zuwa jihun wa auladu da matayensu da ɗiyarsu sun ka hana su wa ƙalu lahum suka ce musu sabarna ala islamikum matansu suka ce mun yi hankuri mai gida da kunka musulunta amma gaskiya ba la saurala na an firake ku ala ku sai dai gaskiya yanzu kan ba mu yi hankuri mu rabu da ku ku hijira ku bar mu gaskiya wannan ba za mu yi hankuri ne ba kun ga sun hana su hijira fa da'uhum sai sun kai musu da'a ba su hijira ba wata raku alhijira sun ka bar hijira wato sun ka fasa hatta sami wa da sura sai da sun ka ji wannan sura Allah ya ce subhanahu wata'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum lalle cikin matayenku da ɗiyanku kuna da makiya waɗanda ba su kamna ku ji tsoronsu to wannan magana da Allah ya saukar ita ta sa sun ka gane a shi wannan ɗiyan nan da matan nan da sun ka hana su alheri a shi makiyansu na Dandu wanda ya hana ka kai abin da Allah ya sa ka ba mai son ka bane mai son ka bai hana maka yin abin da Allah ya ce wa rubbama bisababi haga yace da yawa yusabbibu haga wannan yake sababawa ga wasu mutane an ya karahu alahu da yawa su dawo su ji ba su son iyalinsu tunda Allah ya ce makiyansu na wa auladahum su ji ba su son ɗiyansu saboda haka falasahum Allah ta'ala sai Allah ya musu nasiya wa kuyi ku yi hankuri wato wa in abu. anhum idan kun kai musu rangwame fi tasbidikum fi tasbidihim iyakum da sun ka samu ku kasala an zalikal khairi ga wannan alheri idan kun ka yi wannan alheri da sun ka hana muku sun ka hana muku ku hijira to yanzu idan kun ka yi hankuri abin nan mawatalli na bi mushaqqati kwan alayin suna kawo cewa illa da tassa suka hana muku hijira wai saboda akwai wahala ga sorbe da ku suna jin wahalar rabuwa da ku to duk da haka ne idan kun ka yahi musu sun yi laifi amma ku yahi musu idan kuka yahi wata tsohu kun kai rangwame wata gajiru kun ka yahe masu wato kun kai musu rangwame wata tsohu kun ka kau da kai ga wannan abin wata gajiru kun ka yahe kun ka gafarta musu fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne ku mai rahama ya allah ya ghafurur rahim ka gafarta mana dukkan zunubanmu lalle yanda muka yi mamun roƙe ka ya ghafur ya rahim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana kuma ka yi mana maganin sharrin makiya da mahasada na ciki da na waje wayayyu da bayyanannu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu ya gafurur rahim ya gafurur rahim innama amwalukum innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun innama amwalukum wa auladukum ya ku jama'a ku sani dama dukiyoyin ga da kuke tarawa naku wa auladukum da diyan ga da kuke tayowa fitnatul lakum duk fitina na gare ku shagilatu an umuril akhirah wadda ka shagaltar da ku daga al'amuran lahira kun ga dukiya tana shagaltar da mutum daga al'amuran lahira kun ga diya suna shagaltar da mutum daga al'amuran lahira wa an tullata sadiwuna ku ba ku iya samun ikon abin na an ta takallau anhu ku yi su haka ku yi banza da su da ta allake him alaikun saboda su tara ta gare ku kun ga fahuwa iftila, min Allah wato dukiya jarrabawa ce daga Allah zuwa gare ku wanda don Allah ya ba dukiya Allah ya jarraba shi wato yana jin abu yana gani ne mai alheri na amma dukiya ta hana mai yi ne hakanan ɗaya kana ganin abin da alheri sai ka dora tunanin in ka mika duka iyalin kawa sai ka bar abin da zai unwane ka saboda iyali kuma ba don abinci ba ba wai don ka ba su abinci ba yanzu magana kwamitin marayi muke yi akwai wanda zai iya wa yara na ɗinki kala goma goma amma bai iya wa marayi guda guda to a yi masu kala goma ba dole ba ne guda dole ko shi ba dole ba ne tun da ko wasu tawayi masu habi na ko kala guda ga sallah masu habi na tara ɗin bayan an ka juya su sai aljanna amma ɗaya sun hana ya shiga aljanna ta wannan gihi ya dawo da abin da ya aza gare su inda a ce bai da ɗaya da ya yi alherin nan da zai kai shi aljanna amma ɗaya ne sun hana shi kuma ɗiyan ba wajibi na ba ya yi musu balle ya ce a wajibi na ba wajibi ba ne halar ne ya yi musu ko musu musafi saboda kun ga ɗiya sun zama abin nan iftila'un lakum min Allah jarrabawa gare ku daga Allah fa in sabartum wa amaltumuhum bi khairin idan kuka yi hankuri kun kai ma'amala da su da alheri walam yashghulu walam yashghilukum an da'atillahi su shagalta ku daga da'a Allah ba wallahu yujzikum Allah zai saka muku da alheri wallahu indahu ajrun azim Allah wuri ne lada mai girma take ita ce aljanna to ya man indahu ajrun azim mana roƙon ka ka ta mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabobin wuta fattaqullah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا Wataku Allah masu ya jama’a ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawa ku ya jama’a ma’amura a ta hukuki an kusa kun tare da tsarewa haƙoƙin kawunan wa ahalikun da haƙoƙin iyalin wa auladikun da haƙoƙin ɗiyanku, wa amalikun da haƙoƙin dukiyar fa’in na siyasa ta hukukihim lalle siyasa ta haƙoƙin abin na na iyali da ɗiya da dukiya ala hasbi shari'ati in an yi shi yadda shari'a ta ce da'atu lillahi da'a ne ga Allah idan mutum ya yi siyasar nan kamar wadda shari'a ta ce to ya yi da'ar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ku ji tsoron Allah ku ba da abubuwan nan kamar wadda shari'a ta umarce ku fala ta amaluha kada ku yi banza da haƙoƙin nan fa hadhihi al da tulli liqawlihi wannan aya an yi mata kaidi wato ta yi kaidi ga maganar da Allah ya ce su subhanahu wata'ala kula haƙa tukati ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoro dai cewa da Allah ya yi ita haƙa tukati yi wa mutum na illa wa hantun muslimun wannan aya ta ce kowa ya ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoro ne to ɗan adamu ba zai iya jin tsoron allah hakika na tsoro ne ba da adamu ba zai iya ba sai wannan aya ta zo da baya ta ce kai abinda aka nihi wato gwargwadon iyawa kuma sadatu wato kowan ku ji tsoron allah gwargwadon iyawa ta da ku muka karanta cewa abinda ake cewa annabi yana addu'a yana cewa allahumma inni as'aluka da huda wat tuqa wal afafa wal abinda ake ni allahumma inni as'aluka huda ya allah ina neman ka ina roƙon ka shari'a abinda aka ni da shari'a wato ilimin shari'a ka aiki da ilimin shari'a shi aka ce matakawa wanda duk ya yi aiki da yawa ya yi ku takawa allah ya ce ina akramakum inda allahi wanda yi ku karama wurin allah wanda yi ku takawa to kun gani abinda wani ke iya yi na ibadar Allah na takawa wani ba zai iya shi ba a abin nan an yi abu hanifa ya rasu sai aka doye masa wanka lokacin da mai masa wanka ya zo yana masa wanka bayan ya gama wanka ya ce kawo halda na bayanka kawo halda na bayanka kawo halda na bayanka shekara ta yi talatin da uku ko sama da haka nan bai ci abinci da rana ba yan ba ahiyar sallah ba da rana bai ci abinci da rana ba sai sahiyar sallah shekara ta yi arba'in alwallar da ya yi sallar isha'i da ita da ita ya ka sallar sahi shekara arba'in bai yi kwana da daddare ba sannan ga yawan karatun alkur'ani yawan sauka alkur'ani ya ce kawo da na bayanka kai yanzu idan aka ce kai haka nan kana iya kaga ka ji tsoron Allah wa da kake iya gwargwadon iyawarka malam Ahmadu dan hambali a wasu suka ce ba a sade abinda aka ce masade mutum ya ɗauki azumi in an jima ya ki buɗe baki da jijjihi ya ki sahur ya wuce da azumi gobe wasu sun ka ce ba a yi Imamu na imamu ahmad imamu ahli sunna ya ce ku raba mu da wannan magana duk abin da aka rawaito annabi na yi mu za mu yi in muna iyawa in ku ba ku iyawa mu ku rabi da mu muna iyawa imamu ahmad bin hanbali in ya ɗauki azumi yau a tanit ba zai yi buɗe baki ba ba zai yi sahur ba gobe talata ba zai yi buɗe baki ba ba zai yi sahur ba ranar larba ba zai yi abin nan ba ba zai yi sahur ba ba zai yi sahur ba amma ranar larba da marici zai yi buɗe baki da koyi guda na ruwan bakila ne na ruwan bakila zai sha koyi guda kuma shi kenan sai bayan kwana uku kana iya ba talauci ga imamu ahmadu ba imamu ahmadu hamshaki attajiri na mallami na shi a shugaban ahli sunna zamani ne duk wani wanda a ahli sunna karkashin imamu ahmad yake gwamnatin tarayya tana tsoro ne shugaban gwamnati na zuwa ya ce assalamu alaikum ya jijjiga ya dawo ya kai gaisuwa makaranta ya dawo babban mutum na kware da gaske tuka ne wayanda aka azakata masu karhi ka ɗauko abinci suna kawowa garka su aje da marici lokacin buɗe baki in ya taso daga gida ne in ji abdullahi babban ɗanai ya ce wallahi idan malam ya taso daga ƙurya gida kamin ya kawo garka sai ya zanna sau uku saboda yamma sai ya yi zaune sau uku yana tashi ya huta ya tashi sannan ya su makaranta da yunwa ga in ya yi zaune makaranta ba ya tashi sai lokacin sallah a zuwa in an kai sallah a zuwa in ya yi zaune sai lokacin sallah a zuwa ya shiga gida sannan ya hito a yi sallah a zuwa ya zanna ba ya sake shiga gida sai bayan isha'i bayan ya gama karatu kowa ya tashi da ya shiga gida sahuna zai yi ba kwana zai yi ba kuma sai gobe yana sallah kun ga wannan ibada ce kai kana iya wannan ibada tsoron Allah na yajiya ba za ka iya yi ne ba to iwa da kaka iyawa shine ma'anar masu tato. magabatan sun wuce ba a ci musu anas ya yi ibada ya yi sallah ya yi sallah bai sai iyakata ba har almajiri ne wato sabitu albunani ya koyi ibada gare shi ya zo yana cewa wallahi idan muka shiga aljanna da wannan ibada da muke yi mu lususuna barayin aljanna kenan ya ce domin ibada da ya ga malamai ne yana yi ya ce wallahi ba su iya yinta sabitu albunani shekara ta 40 bai ci abinci da rana ba shekara arba'in bai ci abinci da rana ba sannan kuma bai yi kwana da daddare ba amma da aka ce mai alagafa malam ibada ibadan nan ta yawa kaɗan tsaya ka huta ka sarara ma ga ya ce wallahi wannan ibada da muke yi na rayu da malamai na ibada da nigga suna yi in dai da ibada da kun gane ni in mun ce shiga aljanna za ya ce wallahi farayin aljanna muke ba mu shiga aljanna da wannan ibada in dai ibadar magabatanmu muka kallo to shi anas da ya koya mai wannan ibada shi ko annabi ya kawa hidima ya annabi na sallah da daddare shi ko ne ya koya wannan ibada to ibada ce magabatanmu ba su da misali magabatanmu babu abin da za ka misalta su da su illa ka ce Allah ya saka masa da alheri Allah shi haɗa mu aljanna da su don da addu'a muna iske su amma da aiki kan ba mu iya aikin da suka yi da aiki kam amma da addu'a muna iya iske su za ka yi duk abin da kake iyawa kwana ɗaya abu huraira ya tobi su tabar matai sai ya ce su bayan allawa bai hamdi sau dubu goma sannan ya kwanta sau dubu goma kowace rana sai an sauki ƙur'ani sau ɗaya da daddare bayan isha ya zo a saba gidan abu huraira kowace rana sai an sauke sau ɗaya a gida ne har yabbar duniya kun kusa abu huraira wata ne uku yana gwamnan madina madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam wata ne uku yana gwamnan madina amma ko yana gwamna kullum sai an sauke qur'ani kullum saboda kama magabatan mu ba a cin musu ittaqillaha mastata'ata ji tsoron allah wa da kake iyawa amma dai kada ka shanta ke kai zaman ka ƙato da kai mai kari yaro matashi kai bila raka abin nan raka biyu kai zaune ka ce wallahi duk na gaji ka gaji da wa Allah ya gafarta mana Allah ya shirya maga abin da ya shirya su Allah ya shirya maga abin da ya shirya su wasu ma'u kuma jama'a ku saurari ma bihi jama'a ku saurari yawan ibada gada aka umarnin ku da shi sama a kabulin saurari na karba wa diyu ku da'a ga Allah wa anfaqu fi da'ati ku ɗibi dukiyar da Allah ya baku ku ciyar wajen da'a khairan la anfusikum yahi muku alheri ga kawon ku khairan la anfusikum qabr yakun muqaddar muqaddara ay jawabul amri wa man yuqa shaha nafsi duk wanda ya saba muruwa rainai ya bar abinda ya kaso yayi abinda aka sashi fa ulaika humul muflihun wayannan sune masu samun babban rabo Allah ya sa mu cikin su in tuqridullah in tuqridullah qaradan hasanan والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إن تقرد الله إذا wato in tukuri dula an kuka ba Allah rance da hasana rance mai kyau abinda aka ni ba Allah rance mai kyau bai an ta ko an dibi nafsin ku diba ku yi sadaka bisa ga daɗin ranku wato da dukiyarka cikin daɗin ranka ka ɗiba ka bayan sadaka to idan kuka yi haka ne yudaifu lakum Allah zai lullunka muku abin da kuka bayar wato idan kuka ɗauki dukiyarku da kan kukun ka bayar saboda Allah to Allah zai lullunka muku ya ƙara ma abin da kun ba su a yawa wa bi da yudaifu bi tashdidi ah, bil muwahada yadda ifo asharan wato Allah zai shiri zai lullunka shi wato asharan daga goma ila sab'i mi'atin har zuwa ɗari bakwai wa akasar koyi da haka nan idan kun ka yi aiki mai kyau kuka ɗibi dukiyar ku kun ka bayar ga aikin Allah dan Allah to Allah zai lullunka muku lada fiye da goma har zuwa ɗari bakwai koyi da haka nan wallahu ya bulimin ya sha Allah na karawa ga ɗari bakwai ga wanda ya gada ba sai dai abin da ya kamata ku lura da shi don mutumin da aka roƙa da waya ya yi sadaka ya ba su a bisa ga daɗin rai saboda ka in aka roƙi mutum rai ne baci ya kai ku bar roƙon mutane in aka roƙi mutum rai ne baci ya kai ku bar roƙon mutane nan wurin muka karanta da ku wani an dawo daga jihadi an tara wa annabi dukiya annabi ya rarraba yabba wasu wani daga cikin wa'anda yabba ya ce ya kai gida ya aji ya dawo ya ce ko na roƙe manzan Allah ko ban roƙe ba dai bai komi da dukiyar ga rabe ta zai sai ya koma roƙon manzan Allah karo na biyu ya bashi ya kai gida ya aji ya dawo ya yi zaune ana ta rabo ya ce to ko dai ban roƙe shi ba ga ta nan dai rabo ɗaya ya kai sake rabe ta zai ya koma roƙawa annabi ya bashi ya bi hanya ya ce sai annabi ya ce mai dawo ya ce wannan dukiya wani abu na halattacce mai daɗi idan aka ɗibe ta bisa ga daɗere an ka ba mutum allah zai sa mai albarka gare ta idan aka ba mutum ita ba da daɗere ba allah ba zai masa albarka gare ta ba sai ya lura ran annabi ya ɓaci ne an rai ne ya ɓaci sai ya ta gida ya kwaso ta ya kawo mai abin ta ya ci gata nan na rance da allah ban kuma roƙon kowa haɗin mutum ba ƙasa bayan ka ban kuma roƙon kowa kun gani in eh, ana roƙon annabi rai ne ya ɓaci ku faɗa min wanda ya annabi hankuri nan duniyar da lahira ku faɗa min shi to kowa aka roƙo rai ne yana ɓaci saboda haka ku ku dibi kanku kai an ka roƙe ka dibi yadda kake ji ran na ɓaci to haka nan kowa ka ji saboda haka ku daina roƙon mutane ku bari sai kyauta bisa daɗin ransu ku bar roƙonsu ku bari su yi kyauta bisa daɗin rasu Allah ya gafarta mana idan abin nan kun saurari abin da Allah ya umarce ku to Allah zai taimake ku wallahu wa ya gabir lakum zai taimake ku wa ya gabir lakum ma ya sha'u ya gafarta muku abin da ya ga dama wallahu shakurun Allah mai godiya ne ai mujazin Allah da'a yana yin sakamako kyakkyawa ga da'a da aka yi mai halimun bil iqab yana da hankuri da bayyana azaba alal ma'asiya akan saba mai da ake yi alimul gaibi Allah shi ya san abin da a koye wa shahada shi ya san wanda a bayyana al'alaniya al'azizu Allah shi ne magwaye fi mulki a cikin mulki ne alhakimu fi sunni kuma shi ne mai hikima ga aiki ne kun ga wato yadda ake so kowa idan zai yi sadaka shi ta bisa ga daɗin rai ne to gaskiya duk wanda aka roƙa ta bisa ga daɗin rai ne duk wanda an ka roƙa bayyanta bisa gada ɗaya ne kai ko gwamnati ta kan matsa mata da roƙo sai ran shugabanninta ya ɓaci saboda roƙo shari gare zubar da mutunci gare shi mutumin da ya kamata da ya gane ka ya taso ya girmama ya jijjiga hannu ya girmama ya tarbe ka in ya san roƙo ka to da ya tsinke ka sai ka yana yi yana ɗan jiwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko da ka kawo ya baka bai don bai son ganin ka zama mugun abu kai da ya kamata ya tarba ka zama mugun abu ƙur'ani ya faɗi haka ya ce wata kuwa bai haji bawon wa nubin wasu hurun saboda fuskokinsu da sun cin mai roƙo sai su yi haka da ya ya kawo sai su ba shi gehe nan sai su jiwa haka su ba mai nan da ya matso ba sai su ba shi nan wasu hurun ƙur'ani ne kawai saboda ka roƙo ba wani abu na mai kyau kun bai haddasa mai shi alheri sannan in roƙo ya zama yana ɓanna ma annabi rai malamai suka ce nan wurin da ba karanta da ku suka ce to ya zan haram in dai ba Allah ya ba izinin su roƙa ba ya zan haram idan mutum ya nema haram ya ci haram ya yi ibada Allah ba zai karɓa ba Allah ya gafarta mana Allah da daraja wannan sura ya ya ya shakur ya ya ya shakur halim ya alimul ghaibi wa shahada ya aziz ya hakim da darajar wannan sura da ɗaukakar ta yadda ka gwada mana ta. Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata damuwa wadda muke da ita duk wata damuwa wadda muke da ita Allah ka gwada mana ta. kuma da darajar sunayenka Allah ka wadata mu da falalarka amma sawaka Allah ka tabbatar da mu ga akan akan addininka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri masu sharri na ciki da na waje Allah kai mana maganin su minahikai na ciki da na waje Allah kai mana maganin su duk abin da suka kulla na shiri Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su mu ko ka kare mu kada mu kulla mu kowa shiri Allah ka gabarta mana Allah ka yahi mana yadda ka hada mu kashe wannan sura a yau Allah ka hada mu a cikin aljanna haka nan Allah ka hada mu a cikin aljanna haka Allah ka gabarta mu uwayen mu Allah ka shirya ɗiyan mu ka sa musu albarka Allah ka kare mu da su a cikin dare da yini da mu da su inda duk muka shiga Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka sa mana albarka ga abin da ka ba mu ka sa mu yi karshe mai kyawu ka yanta maka yanta uwayen mu ka gama mu da daren lailatul qadr Allah ka gama mu da daren lailatul qadr kuma Allah ranan nan ka ɗebe mana kwana ka ɗebe mana kasala ka sa mana nishadin ibada kai mana ilhamin addu'o'in da sun kai ko da mai amfani kuma ka an sa mana su don darajar sunayen ka Allah ka an sa mana addu'o'in to sai abin nan suratul talaqi الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا suratul dalaki madaniya wannan sura ta sauka madina wahiya talata ashara aya tana da aya goma sha uku wa madu'a bayanin abin da take koyowa bayanin dalaki wal idda tana bayanin abin da ya shahi saki tsakanin mai aure da wanda yake aure wal idda da idda wanda ake yi ya an saki mace ko ya ayi mutuwa wa ma ya ta'allaku bihi ma da abin da ke da alaka da wayannan abubuwa guda biyu wato saki da idda minar rijiya na dawowa da mace bayan an sake ta wannan faka da irin abincin da ya kamata a ciyar da mace bayan an rabu da ita wari da'i da kuma shayar da nono idan an rabu da mace wato hukuncin ba ɗa nono wanda aga hannunta bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi almaradu abinda ake ni da ya ayyuhan annabi wato ummato ya ku al'umma annabi abinda ya sa aka ce al'umma annabi ake nihi bi karinati ma ba da hu saboda karinar abinda zai zo baya ne ai kullahun ka gaya ma al'umma ka ya ku jama'a in dallakatun kun ga ba a ce mai in dallakatan nisa iza dallakatan nisa ba sai an ka ce ya ayyu annabi iza dallakatumun nisa kun ga ashe da jama'a ta ake an ce in kun ka saki mata to ya kai wannan annabi idan al'umma ka <clears throat> sun saki mata ya su. saboda aure wani lokaci yana kai lokacin da saki shi ɗaya alheri ga auren don zama bai yi idan an ka yi an ka an ka tabbatar da zama bai yi to dole na a auren amma sai an yi ta kwan bakin iyawa an ga abin bai gyaruwa sannan a raba shi to ya kai wannan annabi idan dallakatun nisa idan za ku saki matanku na aure ai arabtu muddalaka in kun kai nuhin saki to ba dan likuhun na li'iddatihin hinna ku sake su bisa ga iddarsu ai awwali ha farkon iddarsu abinda ake ni farkon idda bi an ya kuna dalaku bi duhurin idan mutum zai saki mata ta ya bari sai ta gama al'ada in tana al'ada ya sake ta bi duhurin cikin tsalkin da lan ba a ba ciki ne idan mutum na son ya saki mata ta to sai ya barta sai ta yi al'ada ta ƙare idan ta yi al'ada kashe koma mata bata daɗa sannan sai ya sake ta bayan ta gama al'ada alama ta nuna bata da ciki to sannan ya sake ta litafsirihi sallallahu alaihi wa sallama bidalika saboda manzo Allah ya fassara wannan aya cewa wannan shine abin da ake nihi rawahu shaykhani bukhari da muslim suka ruwaito haka wa ahsil idda ku kiyaye kidan iddan nan eh fa duwa qabla faragiha ku kiyaye iddan nan ku rika kidan yawa kamin ta kare wattaqullaha rabbakum kuma ku ji tsoron Allah ubangijinku game da sha'anin saki ya jama'a di’uhu ku yi mai ɗa'a fi amrihi wa nahyi a cikin umarni ne da hani ne abinda ce ku yi ku yi mai ɗa'a ku yi abinda ya ce ku bari ku yi mai biyayya ku bari wa abinda na la abinna kada ku hidda matayen ku buyuti hinna daga gidajensu wala ya kharjuna min asuma kasaita daga gidajen nan hatta tan ta tuhunna sai su ta kare idan namiji ya saki mata tai to abinda qur'ani ya ce wannan umarni kuma wajibi na qur'ani ya faɗa kakwai shi su wajibi na duk wanda ya saki mata tai ya batta dakin ta tai idda kuma ya ce su matan wala ya karjuna su ma wajibi na su zanna duk wadda ta hita daga gidan mijinta bayan an sake ta ba ta kafirta ba amma ta yi layin da aka ce ma alkabira babban zunubi kusa da kafirci yake illa an yi ati na bifahishatin mu bayyana illa an yi ati na hishetin sai in sun zo da alfasha kamar zina wakila illa an ta'adu ala zauji wasu malamai sun ce alfahisha nan in ta yi ta'addanci ga miji ita matar bayan ya sake ta sai ta yi mai ta'addanci kamar ta yi mai wani abu da ka nuna walakanci babba gare shi wa ina hukan nushuzi fi iska da haƙƙiha to ya yi kama da nushuzi wajen ka da haƙinta kun san abin da ake ce ma nushuzi haka kawai kuna zaune lahiya da kai da matarka sai ta yi tashi ta yi gidansu to shi aka ce ma nushuzi ko kuma tana nan tare da kai kai baka san dalili ba kana dawowa daga wajen aikinka ko kasuwa ko daga wajen wa'azi ka ce assalamu alaikum ta kyale assalamu alaikum ta kyale sai ka shigo ka diba ko babu kowa gidan ga a ke ma kina nan nika yi miki sallama da cika ka matsa min na ki an sallama ka kai din ciya to wani abu ya shiga akwai wani abu da ya shiga shi aka ce mana shufi ta dauke kai akwai wani abin da ya shiga tsakaninka da ita to da abubuwa ire-iren wannan ko ta ƙaurace ma wurin kwananka gaba ɗai duk wannan yana cikin abin da aka ce mana shuzi to idan mace ta yi irin wannan taka da haƙƙin da ya kamata a bata to haka nan waccan da an ka saki an ka bata wurin gama har ta gama idda to idan ta ɗauki wani mataki na yin ta'addanci da cin mutunci ga miji ko ta ce bari ta sa ice ta buge kishiyarta ai don ta na an ka raba aka an ka sake ta to kun ga wannan duk wani ta'addanci na take yi to wannan ya zama kamar nushuzi haƙƙinta ya faɗi haƙƙinta na zama gidan nan to ya faɗi wannan da sai a fitar da ita don ta zo da alfasha mu bayyana wadda a bayyana na bi kasiri da mu bayyana wa kuri a bai fata mu bayyana A yi bayyana wato ta bayyana alfasha au bayyana ko tana yin ta bayyane to ba ya karjuna nan kan za su hito waje li iqamatil haddi na don a tsaye da haddi gare su wa tilkal magkurat wayannan abubuwan da kuka ji qur'ani ya faɗi ya ce a tsare su hududullahi ne haddodin Allah wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ƙetare haddodin Allah faqad zalama nafsuhu haqiqa ya zalunci kai ne duk wanda ya taka dokokin Allah yayi sabo to wannan azalumi na kuma ya zalunci kai ne la ta allallaha ba baka sani ba watakila Allah ya hadisu ba da zalika dalaki ya haddasa wani al'amari na shiryawa tsakaninka da matan nan bayan saki abin da sa an ka ce ka batta gidanta kuma ka ci gaba da yi mata a ihsanin da ka saba baka sani ba zuwa ɗan lokaci ɗan Allah ya haddasa wani al'amari sai ku shirya shi ya sa an ka ce a batta amma idan ta koma gidan ubanta to koda daga baya ka ji kana son ta in uban mai zuciya na sai ka wahala in mai zuciya na sai ka wahala wani mace ya kai yaranci bai yadda ka fara ba ta koma gida na abada to amma kaga in tana nan tare da kai a da kun ka ga al'amari ya bayyana gare ku kuna son ku shirya kun ka shirya da daddare da sahaiti a ɗaya kakai da kai da ita ku haɗa mai in ma an ka sai an ka ce da ita yana iya cewa ta zanna gida ba a ko zuwa da ita kai ka zuwa ko ka aika mai rikicin nan da wani da wancan an shirya shi shi kenan kun ga bai iya hana don ba wuri ne take ba to wannan fa'idar barin mace cikin gida kenan idan an kasa ke ta la'allallah ya hudu su ba da zalika amura ai ta, ya haddasa muraja'a fi ma idan kana wahidatan au isnatain ga abin da ya saki ya zama gudana ko biyu amma idan saki uku na to ba a barin ta cikin gida da an sake ta yanzu yan an jima ta kwashe kayanta in kayan ba su kwasuwa ta koma gida ta sa makulli ta kulle ɗakinta ta koma gida in dai saki uku na don yanzu shaidan na kawata mai ita ya kawata ta gare shi zina ta uku don yan saki uku na babu da za a iya shida sai ta yi aure ta haifo saboda haka yan saki uku na ba a bari ta idda ki da miji Allah ya taimake mu wa idza balagana ajalahunna fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhum أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم ومن يتق الله يجعل له مخرجا to fa idza balagana ajalahunna idan matan sun kai kusa su kare ajalin iddasu ai na in qida yana sun yi kusa su kare iddasu to in kuna son su ku mazan ku amsi ku hunna ku rike abin ku bayan ta kusa gama idda tana nan gidanka in ka ji kana son abinka kana son abinka ta kusa gama idda faɗa mata kamai shi ta da kai da ita na kamin ka faɗa mata kamai shi ta sai ka mata babbar kyauta ta ji daɗi ta yi farin ciki sannan sai ka yi mata magana mai shi ta to ba ta kiyawa inda ya kayi mata babbar kyautatawa to daga nan sai fa amsi ko hunna ku riƙe abin ku yadda shari'a ta ce bai an raji o hunna ku yi ma a ma'arufin yadda shari'a ta ce min gairi dararin ba tare da cuta ba ba tare da abin nan cutarwa ba abubuwa bari ko hunna bi ko kuma ku rabe da su in kun ji ba ku su ku da su su da kare yadda su bi ma'arufin yadda shari'a ta ce a wata rukuhunna ai wata rukuhunna ku bar su hata tan kadi yadda ta wani har yadda su ta ƙari wala tu da ruhunna kada ku cuta musu bi rija'a da maishe su kada ka san ba ka son ta kace wai maishe ta za kai don katta ya wuri ga ta gama idda ga wasu suna fara abin nan sun fara kirkirarta sai ka diba ka ga wani makiyinka na kuma ga shawarinta zai yi sai ka dawo ka ce wa mai sheta za ka yi don kaga tana son ka ka mai sheta kuma ba ka son ta ka ce amanarta ka hana mata yin aure to kakka yi haka nan in ka je ba ka son ta rabi da ita lokacin da ka rabi da ita ba wata za ka aura ba to ai ta ba ta hana maka aure ba to kai ma kakka hana mata auren wani wa du kuma ku kawo shaida zawai abin nan zawai adalin minkum ku kawo masu shaida guda biyu masu adalci cikin ku ala almuraja'a in za ku mai su ku samu shaidodi guda biyu awul firaki ko in za a rabu da mace in an sake ta a samu shaida guda biyu su zama shaida an sake wance in za a mai ta a samu shaida biyu a kawo su an mai da wance waƙi mu shahadatu lillah kuma ku tsaye da shaida dan Allah ba don kowa ba ai abin lil mashahuda alai ga wanda za ku ba da shaida akai ne aula ko wanda za ku ba da shaida gare shi ku ba su dan Allah kawai zalikun wa'azi bi wannan shi akai wa'azi da shi ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira wa man yattaqillaha fi ma fi ma umira bihi duk wanda ya ji tsoron Allah ga abin da aka umarce da shi'a min amri talaqi wa ghairihi na al'amarin saki da wani nai to yaj'al lahu makaraja Allah zai sa mai mahita duk wanda ya ji tsoron Allah ga abin da ya kai don Allah ya kai ba don cuta ba shi ko duk inda ya shiga cikin kunci sai Allah ya kawo mai mahita min kurabid duniya wal akhira daga bakin cikin duniya da na lahira qultu nace wa yufhamu min hadha da wannan kenan ana fahimtar anna dalaqat thalathi fi kalimatin wahida lalle saki guda cikin kalma saki uku cikin kalma guda waƙin ya uku saki uku wa hakama bi umar umar yi hukunci da wannan radiyallahu anhu wa alaihi madhhabu malikin ga wannan madhhabu maliki sun ka tayi rahmatullah rahimahu allah summa innal ma'ani alkathira sannan ma'anoni da yawa ta taqau alama duriba biha marratan wahida tana aukuwa ga abinda an kai misali da shi sau daya bi khilabil ajrami sabani ajram na jikunkuna wallahu a'lam wayarzuqu ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتو الله سبحانه وتعالى يتشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah ga abubuwan da ya kai ya gabata yanzu a cikin suratul taghabun abinda aka ce matsoron Allah yin abinda Allah ya ce da barin abinda Allah ya ce a bari masata'a wato gwargwadon iyawan mutum wannan shi aka ce matakawa to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce ya ja Allahu makaraja Allah zai sa mai mahita ga damuwa wadda yake da ita sannan wayar zuku kuma Allah zai bashi arziki min haisu la hatasaba inda bai zato duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi maita duk kuncin da ya shiga to da izina Allah Allah zai sai da ciki duk damuwar da ya shiga da izina Allah Allah zai sai da ciki kuma ya arziki ya kabi da wayar zai ba shi arziki min haisu la ya hata sibo inda duk bai yi zato ba yana zaton zai samu arziki birnin kabi sai Allah ya kawo mai shi daga wani gari da ba birnin kabi ba idan ya ji tsoron Allah saboda haka gudun kada a kuntata muku gudun kada a walakanta ku kashi hana muku jin tsoron Allah don kuna gudun kada a yi muku walakanci don kuna gudun kada a kaskanta ku wannan kai ya hana muku jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah duk wanda ji tsoron Allah Allah zai saya mai mahita ga dukkan kuncin da ya shiga ciki wayar zuƙuhu zai ba shi arziki min haisu la ya hata inda bai zato ba ya haduru bi balihi inda zaton wannan arziki bai zo ga zuciya ce ta wannan gehe ba wa man yatawakkal ala Allah kuma ku dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah fi amrihi fi umurihi ga al'amurra ne fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi duk wanda ya dogara ga Allah ga al'amurra ne to Allah ya isa kada wai kaga mutane na can suna ta kullama wani sheri su yi mai kazahi su yi mai ƙarya su iza mai abubuwa da bai ji ba bai gani ba kada hankalinka ya tashi game da shi inda ya ji tsoron Allah kada hankalinka ya tashi game da shi in tsaye ake kowa kaga ya faɗi jice mai shirin nan nan babu wani wanda adda haɗarin ka ya faɗa da shi kamar mai tsoron Allah shi na wanda Allah ka faɗi man adali waliyan baka da azantu saboda haka da kai adawa da shi duk da Allah kake yin adawa kaji shi da kai na yace zai kawo mai mahita ga kowane kunci ya shiga kuma shi da kai ne ce shi zai kawo mai arziki ko ba duk arzikin na aka waje dali ba ya ce to zai kawo mai arziki kuma bai faɗi hanya ba ina za ka kawo mai yace inda bai zato ba inda kowa bai sani ba zai kawo mai inda kowa bai sani ba sha Allah zai kawo mai shi akwai wani babban abu da ya auku wanda in ku bai zama aya gare ku ba ni ya zama aya gare ni aka yi rigimar siyasar gada aka yi aka ƙare aka yi ta aka gama bayan an gama 'yan siyasa sun ka hito neman mukami wani babban mutum babu ruwa ne da siyasa ga hina ta yana harkoki ne yana jin tsoron allah bai ko kasa ga malam wani babban mukami ya taho 'yan siyasa sun ka taho sun ka zaburo kowa shi ya kabida malam mutumin gana ce shi na harkoki ne shi an karada kuma yanzu haka shi ya fi shi arziki ne in ka isa ci sai dai takaici ya kashe ka duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi arziki inda bai yi shi bai zaton wahi ta wurin Najeriya ya samu mukami yana can inda yake amma yanzu haka shi ya fi sa babban mukamin nan kuma na san kowane ɗan Najeriya na san mukamin nan da haka ina shaida muku Allah in ya faɗi gaskiya ya ka faɗi wa mai ya tawakkal alallahi duk wanda ya dogara ga Allah fi umuri ga alamun ranai fa huwa hasbu Allah ya ishe shi inna Allah baligu amri hakika Allah zai isa mai ga bukatoci ne na al'amari ne ba abin na na bil idaba baligu amri ai muradahu abin da duk amanawa ce Allah zai isa mai mai tsoron Allah ba duk wanda ya dogara ga Allah duk abin da muradahu amrihi komai ya so Allah zai mai kai dai dogara ga Allah kai dai dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai kare shi roke roƙe-roƙe yawan minahici ba a wanga ofis ba a gidan wanga an yi mariguna su tati an hito ana yawo an nuna wani ƙato ana yawo ce yawo ce bai sa a samar da abin da Allah bai rubuta ba kuma bai sa a hana wanda Allah ya rubuta ma ziki bai hana ya same shi saboda haka ku rabi da minahici ku ta ku ji tsoron Allah ya ba ku kaya cikin sauki ku ta ku ji tsoro dai Allah ya kare ku ai muradu amrahu wato inna la baligu amrihi wato muradihi manawati wa qura bi tanwini baligin wa nasbi amrahu inna la baligun amrahu Allah mai mai iyar maina da dukkan muradahu manawati kada ja Allah hakika Allah ya sanya kulli shay'in qadara ga komi Allah ya sa kaddara in wa shidda Allah ya sa qadara ta samun wadata da arziki wa shidda ya sa kaddara ta samun talauci da tsiya lokacin karewa arzikin ya sa kaddara wato miƙatin lokaci la ya ti bihi eh, la ya bihi ba mai iya zuwa da arzikin nan kabla wakati kamin lokaci ne buge buge da aiki bai sa a same shi wa rawal hasan mala hasan ya rawaito an imran bin husayn qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man kada manin kada ila ladu wanda yake da kowa dawo ga Allah kafahu Allah Allah ya isa mai kullum wana kowace wahala wa rizquhu min haisu Allah zai azurta shi min haisu la tasabu inda bai zato ba wa man wa qata ila dunya wanda ya yanke da Allah ya koma ga duniya ba shi wangori ya tsuguna ne ya yi minahici ya tsuguna ce ya yi karya ya tece ya yi roƙo ya yi kaza wakala hullahu ilaiha Allah zai hukunta shi ga duniyar nan ya walakanta da an ce kai a ce gawa da can ga ya ce yanzu da Allah lalura da an ce kai an ga mugun a sai ga ana gice huska mugun abu ya taho Allah ya kare wakala zujaj iza ittaka idan mutum ya ji tsoron Allah wa asara halal ya zabi halal wa sabara ala ahlihi yi hankuri ga iyali ne fatahallahu alaihi Allah zai masa buɗi in na zadiƙin in mai talauci na ya yi hankuri ya dogara ga Allah to Allah subhanahu ta'ala zai kawo mai abin nan Allah subhanahu ta'ala zai isa mai wa razaqahu ya kawo mai arziki min haisu lahata saboda inda bai inda bai zato ba inta wa tawakkulu ala Allah la yunafi ta'adi al asbab dogaro ga Allah bai hana ka bi hanyoyin da Allah ya saka ba na haram ba yanzu don ka dogara ga Allah bai hana ka kama shago haya ka zuba kaya ka kuhaki abinka ma'anarsa ka dogara ga Allah kana noma kana sana'a amma ba ka dogara ga noman nan da sana'a nan don abin nan da kake sana'a halan na a to gobe a suke wasu bude shago sun kwashe shi in gare ka dogara an kwashe ka ko kai ko kai an kwashe in ka kayan noma ka dogara ga noma halan na a bude dam ko da kaka tahowa ka iske yaron shinkawa nan gaba ɗaya ta halaka in ka dogara gare ta an gama da kai amma in ka dogara ga Allah Allah ya ruhe ta sai shi baka wata hanya in dai ka dogara gare saboda haka ku yi noma ku yi sana'a ku yi aikin gwamnati amma ka ku dogara da waɗanga abubuwa ku dogara ga Allah da ya ce a yi su Allah da ya ce a yi su dogare aka dogara Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu ya kiyaye mu fatarku ku adiha fihi ibdal hikima barin yin abin da Allah ya ce akwai zubar da hikima je wata hikima ciki ji ja'alaha Allahu fid dunya wadda Allah ya sa ta nan duniya min tartibil musabbabati ala asbab na sanya abubuwan da kawaruwa akan dalili mai farar da suwa wa huwa tawakkulun dammuhu al-islam shine tawakkuli wanda shari'a ta zarga wa haddara mina kuma ta tsoron game da shi to Allah roƙon ka muka Allah ka sa mu cikin ka masu tawakkuli gare ka Allah ka sa mu cikin ka masu tsoron ka Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ka kare mu daga sharrin makirai Allah ka kare mu daga sharrin makwalla shari na cike da na waje Allah kai yi muna maganin su Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomon nan za mu kwana insha Allah